Malam Mamar Sunusi na biyu tsohon sarkin Kano ya koka bisa yadda salon mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu yake gudana a faɗin Najeriya. Inda Malam Mamar Sunusi na biyu ya ce gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta mai da hankali ne kan wasu abubuwa wanda ba su da muhimmanci ga 'yan ƙasa. A daidai wannan lokacin ya ce wajibi ne gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta mai da hankali wajen tabbatar da tsaro tare da kiyaye lafiyar 'yan Najeriya. Malam Muhammad Sunusi na biyun ya ce gwamnatin bola ahmad tinubu ta karkace ne zuwa wasu abubuwa wanda take ganin shine masu mahimmanci a gare yace ya ce amma gwamnatin ta yi tsauri wajen nuna halin ko'in kula bisa wasu yankuna bisa wasu yankuna da kuma wasu sassa da suke faɗin najeriya ya ce akwai matsala ta musamman wanda idan ta addabi al'umma kuma takan kawo rashin zaman lafiya durare a ƙasa ya ce wajibi ne gwamnatin bola ahmad tinubu sai ta tsaya tsayin daka domin tabbatar da zaman lafiya tare da inganta rayuwar ɗan adam musamman ma man talaka da ya ɓata lokacinsa wajen tabbatar da an zaɓi gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu hakan ya biyo bayan wani hari da hukumar sojin najeriya ta kai a ƙauyen tudun biri da ke ƙaramar hukumar igabi a jihar kaduna wanda a yanzu haka dai malamai da masana da kuma dukan wasu hukumomi suna ci gaba da kokawa bisa yadda aka kai harin harin bazata kuma akan al'ummar da ya kasance cewa su ba 'yan ta'adda ba ne kuma ba wasu masu tada tarzoma ba ne illa kawai dai suna gudanar da maulidin fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakan ya sa Malam muhammad Sunusi na biyu ce wajibi ne shugaba Bola ma Tinubu tare da gwamnatinsa da kuma gwamnatin jihar Kaduna su biya diya na kowane mamaci da kuma diya waɗanda suka rasa wasu sassa na jikinsu suke kwanciya a gadajen asibiti. Kana kuma da tabbatar da an hukunta waɗanda suka kai harin kiyashin waɗanda suka kai harin kisan kiyashin akan al'ummar musulmi. Malam muhammad Sunusi na biyu ya koka ya ce matuƙa gaya wannan abu ne abin takaici kuma abin a duba ne duba da yadda ake kiran da gwamnatin da gwamnatin muslim muslim ticket amma kuma babu inda wannan abubuwa suke faruwa illa a yankunan arewa ya ce lokaci yayi da dukkan wasu mahukunta za su tashi tsaye domin tsawatarwa bisa abin da ke faruwa a yankunan arewa idan ba haka ba kuwa jifafa yana iya tsallake kan wancan ya faɗa kanka saboda haka lokaci ya wuce da za a ce jifa in ya wuce kai na ya faɗa kan ɗan uwana wajibi ne a tashi a ceto arewa tare da ƙasar najeriya baki ɗaya sai dai dama tuni 'yan kasar sun fara tattauna wannan batu wanda suke ganin cewa dama fa wasu mutane ne suka yi musu tallan gwamnatin shugaba bola matunubin har suka sa hale kuma suka zaɓe ta amma lokaci yayi da ya kamata a ce waɗancan mutane da suka tallata gwamnatin bola Tinubu su fito su yi kiranye domin tabbatar da cewa bola Tinubu ya waiwayi talaka don haka wasu suke ganin cewa malam muhammadu sunusu na biyu a lokuta da dama ya yi kaurin suna ne wajen faɗar gaskiya shi yasa ma yake da adawa da wasu hukumomi tare da wasu manyan jami'an gwamnati malam muhammadu sunusu na biyu ya ce lallai za su ziyarci malam za su ziyarci alhaji bola ahmad tinubu shugaban ƙasar najeriya tare da wasu hukumomi domin tabbatar da an kwato al'ummar tudun biri tare da hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki don haka ya ce babu dalili kuma babu sanadin da zai sa ka je ka bude wa al'ummar al'umma annabi ko kuma wasu mutane wuta ka bude musu wuta ko ka jefa musu na kiya ba tare da sun aikata laifi ko kuma suna shirin kai hari ba yace wannan dai taro na maulidi kusan duk shekarar al'ummar musulmi a bangarori daban-daban na faɗin duniya sukan gudanar da maulidin fiyayen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka yayin gudanar da wannan maulidi an kai hari ne domin kuwa a harin da aka kai an kashe mutane kimanin mutum 126 tare da jikata wasu don haka malam muhammadu sunusi na biyun ya ce wannan laifi ba za su dora kowa ba sai gwamnatin bola ahmad tare da hukumomin tsaro wanda alhakin kare rayukan al'umma yake yara a wuyansu ya ce idan ko ba haka ba lokaci ya yi da 'yan ƙasa za su fara jin tsoron hukumomin tsaro domin kuwa hukumomin da za su kare rayukansu kuma su ne suke kai musu hari a lokuta da dama ya ce kuma aka samu irin wannan ƙasa ta kan shiga halin rashin tsaro ne duba da 'yan ƙasa idan suka matsu su ma kuma za su fara kai martani na haka ya ce ba a fatan a kai wannan lokaci wajibi ne gwamnati ta magance wannan matsalar da take faruwa in ji malam muhammadu sunusu na biyu